da hantsi Nigeria. Duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da hantsi, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na barka da hantsi Najeriya. Shirin kamfanin buga jaridu na leadership da muke gabatar muku da shi a ɗakin yaɗa shirye-shiryenmu na last da ke nan babban birnin tarayya Abuja. Suna na Rabi'u Ali Dabawa. A tare da ni akwai abokin aiki na Yusuf Shaibu. To Yusuf Shaibu barka da hanzi, Barkan ka dai. To jama'a shirin namu na yau zai mai da hankali ne wato akan sharhin manyan kanun labaran da wannan jarida ta mu ta leadership ta yau ta wallafa wato 13 ga watan sha 12 shekara ta dubu da ashirin biyu. Jama'a a kasance da mu a cikin wannan shirin. To, babban labarin da wannan jarida ke ɗauke da shi shine sarkin musulmi sa'ad abubakar na uku da ƙungiyar jama'atu nasarar islam sun buƙaci al'umma a kudancin a arewacin najeriya da su gabatar da addu'o'i na musamman saboda ƙarin yawaitar al'amura na rashin tsaro amma Yusuf Sha'ibu ya binciko mana wannan labari. Yusuf Sha'ibu wace tsaraba ka samu mana? Lallai kam shi sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar da kuma sakataren kungiyar jama'at nasarar islam wato wanda ake mata lakabi da gni hmm. dr khalid abubakar aliyu na sun yi kira na musamman hmm. ga al'ummar arewacin Najeriya su tashi tsaye wajen gudanar da addu'o'i na musamman domin yawaitar rashin tsaro da ake samu a wannan yanki. Idan baka manta ba a kwanakin nan a yankin Sokoto, ‘yan bindiga waɗanda ake zargi sun ƙona matafiya masu ɗimbin yawa da ransu. Bacin wannan kuma an samu in su hare-hare irin kamar irin su Maiduguri, Zamfara, Katsina. a jihar katsina ma akwai wani ƙauye da na karanta wani labari yan bindigan da suka shiga suka ƙone duka wanda ke cikin ƙauyen to kaga wannan al'amari ne wanda lallai yana buƙatar dole a tashi tsaye da addu'a wajen Allah ya kawo ɗauki a cikin wannan al'amari sannan kuma shi sultan abubakar ya jaddada cewa lalle gwamnati fa dole ta kare rayukan 'yan Najeriya. Kuma kamar yadda ka sani ah, gwamnati ah, aikin gwamnati muhimmin aikin gwamnati shine ta kare rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu. Idan har gwamnati ta gaza haka to wannan gwamnati kamar ba ta da amfani a wajen al'umma domin shine wannan ah, mahimmancin aikin da ya kamata ta yi sannan kuma babu a tun daga bayan gwamnatin tarayya ya bukata ta mm. gudanar da ayyuka tun daga matakin karamar hukuma mm. jiha mm. da kuma tarayya gaba dole ne a zo a zauna a gudanar da abin ya kamata a yi duk da gwamnati a nata bangaren za ta ce tana iya bakin kokarin ta wajen samar da tsaro a yankin arewa musamman a yankin arewa amma ayyukan 'yan ta'adda duk da haka bai kawo ba sun fi karfin abin da matakan da ya kamata gwamnati eh, take ɗauka bai kai ya kawo ba idan aka kwatanta da yanda ƙaruwan aikin waɗannan 'yan bindiga suke cin karensu ba babbaka musamman ma a akwai hanyar da a yanzu haka akwai hanyar tsakanin zamfara zuwa sokoto mm. mutane ma sun dane sun sallama mai 'yan bindiga kawai domin in ka wajen hanya yanzu ana mata laƙabi da lahira salamu alaikum in ka bi wannan hanyar kawai in dai ba wai suna bacci ba ko kuma sun tafi wani operation zai yi wahala ka kai labari ai dai su kama ka su a bada kuɗin kwansa ko kuma kisa kawai wanda babu gaira babu dalili su sultan abakar sun yi kakkausan suka wannan ba irin ba shi ne karo na farko ba hmm. da shi sultan suke wannan ah, kiraye-kiraye lallai gwamnati ta tsaida adalci ta gudanar da aikinta yadda ya kamata ta yadda za a samu a daƙile rashin tsaro musamman arewacin Najeriya wanda suke lakabi da cewa me yasa sai a yankin arewa me yasa sauran eh, yankunan ba a samu irin yawaitar eh, eh, abun yawaitar kashe-kashen al'umma. To wani abu da zan tambaye ka musamman ko kana da sani a kansa. Na'am. Ba a daɗe da ayyana waɗannan 'yan ta'adda a matsayin ba ba daɗe da ayyana su a matsayin 'yan ta'adda ba. Yes. Kuma bayan an ce an sayo su makamai waɗanda kamar nan sai an mm. ayyana su akan a matsayin 'yan ta'adda za a fara amfani Eh, kuma a kai fara amfani da su bane ko ya kake to ai a bangaren gwamnatin eh, gwamnatin tarayya ta bayyana cewa lalle an fara amfani da su don ka kalla a harin akwai wani hari da su eh, sojojin Najeriya suka kai Arizona mm. ai da irin jiragen suka amfani da su haka ma a Zamfara sun yi amfani da waɗannan jirage so amma kuma duk da amfani da waɗannan jirage da ake yi bai kai ga dakatar da ayyukan 'yan ta'adda ba bai kai ga misali kamar a gefen sokoto hmm. ai shugabansu kowa ya san shi wanda ake mai lakabi da bello turji kowa ya san shi masal duk juma'a na zuwa masallaci kan hadda mata maulidi sai da ya gudanar so amma me me yasa gwamnati ba za ta ɗau mataki ko fara mataki da zai dakatar da wani ayyukan su kuma wani abu wani abu da da mutane ba suka kasa ganewa har ma a ciki eh. shine za a je a kai harin a je a kai harin inda suke hmm. amma kuma sai barnar da suka zo suka tafi harin tafi harin da ake ka yi musu ai shine babba shine alamun tambaya in ka tsaka kalla zaka duba ka gani su lallai a gwamnati akwai inda take bacci a kai ba mun ce gwamnati ba ta kokari ba gwamnati tana iya bakin kokarinta hmm. amma kokarin ya yi karanci akan yadda ɗan bindiga suke ƙara cin karansu babu kwakwaka idan ka tsaya kalla ai gefen eh, sokoto hmm. katsina a Maiduguri zuwa waɗansu yankuna a yankin uh, Yobe. Duka wannan abun bai sauya ba ana kai hare-hare a kullum a kula yau in ka buɗe uh, gidajen rediyo ko kuma jaridu haka za ka ji an kai hali kaza an kai mm. hali kaza a waje kaza. so duk da matakan da gwamnati ta ce ta ɗauka me zai hana in matakan da ake bi ya kamata a ɗauka me zai hana a daƙilar da waɗannan a cikin waɗannan mutane to sannan abin da zai sake baka mamaki ga su yan arewan kuma eh. har yanzu yan arewan ba a samu haɗin kai ba kai yaran domin za ka ga a gwamnatin da ta gabata duk abin da aka sai a ce laifin gwamnati laifin gwamnati mm. amma yanzu kuma abin da yake faruwa sai a ce wai laifin talakawa ne eh. wai ba su koma ga Allah ba a wancan kuma gwamnatin a laifin gwamnati ne a wannan gwamnatin kuma ba laifin gwamnati bane laifin talakawa ne to kaga a wasu bangarorin na na su talakawa mm. suna ba da gudunmawa wajen wajen karya wasu yan uwansu yan arewa ma ai wannan wannan dalilin ne yasa shi sultan da kuma sakataren wannan kungiya ta jama'atu nasarar islam suke kira da duka bangarorin guda suke kira da bangaren gwamnati lalle ta tashi tsaye ta kare rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu sannan kuma su talakawa ta yi kira gare su lalle su dukufa wajen addu'o'i wannan addu'an fa ka manta sun bayyana cewa akwai buƙatar yin addu'a a kowace sallah mm. sallah raka'a ta ƙarshe a mm. gudanar da al'umutu mm. a kowace sallah ba wai sallah asuba ba a'a to wannan ma na ga tuni kafin wannan kira akwai waɗansu masalatai duk sun riga sun fara tun daga wannan harin da aka kai na sokoto wanda aka kona mutane duk an riga an fara waɗannan ah, abin wannan addu'o'i ana gudanar da alkunutu sai dai kuma alkunutun ana yin shi ne a bayan sallan asuba so amma wannan wannan karan ya tafi sosai ana sosai wannan karan shi sultan ya bayyana cewa a kowace sallah kawai a yi alkunutu mm. to kaga wannan ya hada da bangaren gwamnati mm. lallai ta zauna ita ce take da alhakin kare rayukan mutane da kuma dukiyarsu sai abin da ya kamata su kuma talakawa da sauran mutanen gari su gudanar da addu'o'i gana za a sa hayaniya eh hankali a zauna saboda in ka kula mm, ita kanta addu'ar ai ta fi a ce an fita saboda a fitar kuma za ta iya daukar wani mataki eh a'a na wani abu amma in aka yi addu'a an kawai ya koma gida ko da kai da matar ka ne ku zauna sosai addu'a da ƴaƴanka a fito masallatai a addu'a to kaga aka yi wannan lalle ga za a samu sauki insha Allah ya kamata da yi hukumomi da abin ya shafa su fito su duba halin da talakawa suke ciki hmm. da baki ɗaya da ake da kuma ɗauka ake a ce sai an ba da kuɗin fansa to yanzu abin ya sauya salo hmm. sai a tattara mutane kawai a kore su to ya kamata a hukumomi su ɗauki mataki kan wannan abu Allah ubangiji ya kawo mana dauki ah, idan ba idan kuma ba manta ba idan uh, uh, bayan mun kammala faɗan shirin kan labarai lokaci zai zo mana da labar mai labarin wasanni abba mm. ibrahim wanda zai shigo wanda uh, a gabarce mun manta ban faɗa a farkon shiri ba mm. to bari mu tafi labari na gaba inda ake cin da shugaba muhammadu buhari mm. ya ce dole ne shugabanni wato na ecowas mm, su ceto yankin eh, daga hawan rashin tsaro da kuma ita cutar corona lalle kam in ka tsaka kalla mm. ba wata ƙasa da ke cikin ƙungiyar ecowas mm. wanda ba ta fama da rikicin siyasa rikicin tattalin arziki da kuma rikicin corona in ka tsaka ka kalla mafi yawancin ƙasashen italy kamar irin su ingila sun hana mafi yawancin waɗannan kasashen shiga kasashen su sakamakon cutan corona da aka samu musamman ma wanda aka samu nau'in omicron da ake kira eh. so shi yasa ya yi wannan kira ya yi wannan kira ne a wajen taron kungiyar na 60 da ake gudanar da a nan abuja a jiya kenan wanda ya ce lalle akwai bukatan haɗa hannu da ƙarfe ga dukkan shugabannin yankin domin a ceto yankin daga matsalar rashin tsaro da kuma ita cutar corona. ka san cewa misali inda ma eh, ya bayyana cewa kamar misali mali burkina faso duka dai in ka in ka tsaya kalla duka dai kasashen da ke ECOWAS mm. Mm. suna fama da wannan abin da eh, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya eh, a lalle a haɗa hannu da ƙarfe ya ce lalle aka haɗa hannu da ƙarfe ka san kai ɗaya da kai ɗaya hannu ba ɗaya ba ɗan kan jika lalle kam <laughs> idan aka haɗa kai so za a samu daƙile matsalar kamar idan muka ɗauki matsalar tsaro ai in ka tsaya ka kalla Najeriya ta yi iyaka da da Nijar. So mafi yawanci kuma ana ana kyautata can cewa waɗannan 'yan bindiga mafi yawancinsu suna samo waɗannan makamai ne daga ƙasar da take da bakwata da Najeriya. Mm. So ya ce idan an zo an haɗe an tsare bakin iyakokin kowace ƙasa bayan da za a yi makamai su tsallaka har su shigo cikin cikin Najeriya misali misali sannan kuma eh. ita cutar corona an gatsa tsaka kalla idan aka zauna aka ɗauki matakin da ya dace wajen bin ƙa'idojin ita cutar hmm. kamar yadda ya magana akwai ƙa'idojin cutar na tsara kai na sa takunkumi hmm. da sauran ƙa'idoji da kuma rashin abin nan cuɗanya da mutane da yawa ya ce za a samu ta fiye da wanda ake samu a yanzu. Wato, ba wai za mu sauka daga maudu'in ba ne muna kai. Hmm. In na duba sai ka ga cewar magana shigo da makamai. kaga batun rufe boda da aka yi na wancan lokacin eh. kaga in magana shigo da makamai ce kaga a iya cewa bai haifar da dami ido ba tunda a lokacin da aka shigo kuma a lokacin kuma ake kara samun hauhawar hare-hare eh. da kuma Faɗa cikin mummunan talauci da fatara da kuma da karin hauhawa farashi farashin kayan abinci to suka shi an dawo kuma ana cewa kuma a haɗa kai da abin a haɗa karfi da karfi da kamar da eh, to ita corona in ka kula sai ka ga ta fi tasiri a wasu mutane ba talakawa ba shi talaka abin da ya dame shi a kare ransa ba ma dukiyar yanzu ta ransa yake to sai kake gani ya to ya wannan al'amarin yake eh to ai shi ba shugaban kasa Muhammadu Buhari mm. yayi wannan kira ne matukar sojojin Najeriya za su jajirce mm. musamman ah, za su jajirce wajen yakar mm. 'yan ta'adda mm, da kuma su ma sojojin kasashe suka taso suka yi matsin nan ba ka san yanzu mafi yawanci akwai wuraren da in aka matsa ma su waɗannan 'yan ta'adda za su kauna su koma wata ƙasa ta bakin iyaka so mm. ita in ma wancan ita ƙasar ta zo ta tsawarar matakan tsaro kaga za a haɗe shi a tsakiya kenan a gama da su lokaci guda to Allah ubangiji da bada sa Allah ya tabbatar da alheri Allah kuma ya sa wannan kira da shugaban Muhammadu Buhari ya waɗannan shugabannin ƙungiyoyin ECOWAS da shiga kunnuwansu jama'a kafin mu ci gaba za mu tafi hutun gajeren lokaci, da bayan mun dawo kuma za mu haɗa ku da editan mu na labarin wasanni domin sauraron abin da ke faruwa a duniya ta fuskar wasanni a dakace mu. Barka da hantsi Nigeria. Duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Jama'a barkanmu da dawowa. To kamar yadda muka yi muku alawari cewar idan mun dawo daga hutun gajeren lokaci za mu gayyato editanmu na labarin wasanni wato Abba Ibrahim Wada domin sauraron labarin wasanni da dumi su. Abba kana tare da mu? To, ga dukkan alamu abba baya cikin shirin namu to za mu ci gaba da bitar waɗannan muhimman kanin labarai to naira biliyan 42 na gyaran majalisa ya kamata abu ka'ida cewar wani kamfani lallai Ka kaji kuma wata magana a dunkule ya za a warware mana ita yau wato in ka tsaka kalla akwai naira biliyan arba'in da wanda aka ware na gyaran ginin majalisar kasa wannan gini kwangila ce za a ba kamfanoni kamfani wanda zai gudanar da wannan aiki so kuma kamfanonin da aka ba ah, suke bukaci neman ah, wannan aiki mm. kasan ga duk kwangilan da za a bada sai an yi mm. wani abu da ake kiran shi a turanci bili eh. za a kowane kamfani zai kawo proposal din shi da irin kuɗin da zai kashe a eh. wannan daga ciki za a zaɓi guda ɗaya sai a bashi eh, wannan aiki mm. so cikin wannan kamfani akwai ah, irin su Julibega irin su Gilmo irin su manyan kamfanonin eh. in ka tsaya ka kalla ita wannan kamfani mai suna ah, principal consultant company hmm. ta yi wannan kira ne ta ce lallai a buƙa'ida in aka buƙa'ida za a samu sahihin abin da ake buƙata wajen gudanar da wannan kwangila ba tare da an nuna wani son kai ba ko kuma an nuna cewa wannan ah, bangaranci wajen bayar da wannan aiki to shi yasa ce wannan kira abu wannan ka'ida idan aka bi wannan ka'ida za a samu yadda ake so kuma za a bi doka da oda sai a warware matsalar cikin ruwan sanyi to shi nan Allah ya sa abu doka abu amin amin amin to na ji alama abba an ce yana to ah, abba kana tare da mu Yau wato masu sauraro suna dakonka. Ba ma jin ka fa. ka sake shigowa. <laughs> to kaji wato ita wannan kwangila da ake bayarwa kafin abba ya dawo. Duk kamfanin da aka kirawo hmm. wata takarda ake rubutawa a bashi ko kuma kyauta yake zuwa ko kwale ke ina ai akwai abin da ake kayyadewa eh, sai ka yi biya kafin za ka shiga ciki misali wanda za ka sayar sai za a iya cewa dubu goma goma kowane kamfani zai zo ya saya dubu goma ya ije proposal ɗin shi ga adadin kuɗin da zai kashe a wajen gudanar da aiki ka hmm. gane to idan kenan idan ba a zaɓa da shi ba sai a dawo masa da kuɗinsa wane za a dawo masa da kuɗin shi ai kuɗin sun riga sun tafi kenan wannan kuɗi ne nan na na neman bukata cewa kana bukatar wannan kwangila ya rijiya goma ce masai to haka ake gudanar da wannan ta wannan kamfani ta ga kama akwai waɗanda suka yi ta kafa za ta iya samun jasa ta yi shaida da wuri ta ce lallai a gudanar da shi bisa adalci bisa kuma cancanta idan aka cancanta duk eh, kamfanin da ya cancanta a bashi wannan aiki ya gudanar da shi <laughs> to Allah ya sa mu ka'ida ah, abba kana jin mu ba ma jin ka to shi kenan a ga dukkan alamu dai mun samu matsalar na'ura yau ba za mu samu dama kallon taka leda to bari mu ci gaba kan labari na gaba labari na gaba na cewa wato akwai tsohon shugaban rundunar soja na ƙasa eh. minima ko hmm. yauwa akwai wata wani wata shari'a da ake da kalan yana biliyan sha shi da sojoji guda biyu wanda manyan sojoji guda biyu wanda yanzu kotu ta ce wato ta dakatar da sauraron shari'a lallai kam ne me ka samu mana labarin lallai in ka sa ka kalla akwai fatakala hmm. wanda ake ma shi tsohon rundunar sojan Najeriya wato shugaban rundunar sojan Najeriya wato mai suna Kenneth Nima da kuma waɗansu manyan jami'o'i wanda suka hada da Major General AOA Adebayo da kuma eh, wanda shi shi ne tip accountant da kuma kasafin kuɗi na ita rundunar sojin Najeriya da kuma eh, akwai wani eh, major brigadier general RIA OD kuma wanda shi daraktan kuɗaɗe Najeriya Army wato rundunar sojan Najeriya kenan ana zargin su da karkatar da naira biliyan goma sha uku da ɗigo takwas Kudade ne wanda aka ware na siyo kayayyakin sojoji tun daga na makamai har na uniform uniform wanda za a ba kayan aiki kayan aiki dai mm. so ana zargin da Ah, ita kotun an gudanar da shari'an shi ah, abunan shi wannan eh, tsohon kened na eh, rundunar sojan mm. najira eh, ya rike mukami ne a shekarar tsakanin watan Janairu na shekarar 2014 zuwa watan Yuli na shekarar 2015 mm. ya rike wannan mukamin sannan su kuma so a yayi rike haye hmm. su kuma waɗannan sauran manyan jami'an guda biyu a hmm. yanzu haka suna cikin aikin soja eh, sai dai ana bincikan su ita hukumar efcc hmm. ita ce ta kai wannan al'amarin zuwa babban kotun najeriya da ke zauna a abuja wanda ta lallai a bincike su waɗannan kuɗaɗe an duba fa ko sama ko ƙasa babu nan da nisa su rasa to dama ai ba yau aka saba aka saba zargin irin waɗannan kuɗaɗe suna bacewa a cikin aljihun rundunar sojojin Najeriya to wannan ita kotun ta zo ta dakatar da shari'a sakamakon a bada kowane bangare da ke gudanar da irin bincike hmm. kafin ka ci gaba da shari'a don kada kotu ta aiki da ka da ka mm. ka san ita kotu a koda yaushe ka'ida da ke bi ba mm. yanzu eh, baka je a ne ba shi ke ta ba eh, abin da shari'a yana iya daure mai laifi ya sake eh, mana ma ai ka san ita kance ba wai gaskiya ake bila da shari'a ba kai dai a nemi sa'a sa'a abin da ake nufi duk gaskiya kan baka zo da hujja ba eh, to wanda ya zo ba shi da gaskiya in gabatar da hujja shi ko su za ta karba kwarai kuwa kwarai kuwa ina to kaga shi sa take takatsan sa takatsan sa wajen eh. ganin cewa a je a bincike a binciko a sannan ita hukuma su e ta tabbatar da ina ina ina matsalar eh, shi kuma su kawo hujjoji su cewar su kawo kudade ba ba shi wannan shi yanzu ya yi ta su kuma waɗannan suke ka aikin su suna nan suna gudanar da aikin sojan ba amma suna suna a bincike to kaga idan ya tabbata wannan abin zai iya taba kima su sosai da kuma kima ta rundunar sojan sosai sosai ta kasa ba eh. lalle kam wannan abu ya kamata a gudanar da bincike daidai da idan aka same su da laifi a hukunta su daidai da laifin da aka same su da shi to kaga idan da a ce idan da a ce duk duk wanda aka samu da laifi idan za a yi idan har za a yi wa sojoji irin wannan hmm. bincike na kwakwa to kaga ba wanda zai tsira ya sai ya tsira babu shi yau domin ka ji an ce an ci tsaye soja wanda yake aiki akan kujera kwarai kuwa da kuma wanda ya ritaya an dawo da shi cikin wani wani al'amari da ya yi a baya wanda ba daidai kwarai wanda ba daidai ba wanda ba soja ba kila ma kila ma za ka tsaya ka kalla waɗannan kuɗi sun daɗe da cinye su to ai dama ai misali in ma sun ci kenan sun daɗe sun ma manta da cewa sun ci waɗannan kuɗi sun manta da cewa za ba a yi bincike eh. so amma yanzu al'amarin gashi ya kwaɓe to wanda yana neman dole eh. akwai maganin akwai izina a eh. cikin wannan al'amari wannan ko darasi ne idan aka sami su da laifi har aka zanta musu da hukunci ne da su. zai sa wasu 'yan baya ba za su aikata wannan so gani yadda su jami'ai ne hmm. wanda kudaden sojoji yake bijirowa ta ofishinsu ta eh, ofishinsu ka san wani a kowane ma'aikacin ke ta in baka ci ba sai wani ya zo kashe ka wata ya ci shi ma shi ma ya sa ya teburin sa ya ci ya teburin sa sai na tsara shi to kaga wannan al'amari ne wanda ka bi ake taka tsantsan aka hukunta duk mai laifi ba zai sa wani ya samu wannan matsayin ba sannan shi ma zai yi tunanin cewa da ita waɗannan zai biyo ba'azi a baya sai ka samun da wani wani rubutu da na taɓa gani eh. wani wani jami'i a ƙasar China ya taɓa cin wasu kuɗi ya mutu ko da wata uku ne amma sai da aka aka aka wannan abun ai yayi tsauri ka gani duk da ba ba ana a gaban alƙalibai tunda abu ne ba zai eh, amma dai abin da abin cewa an kira sunansa an bata sunansa matsayin cewa ya yi kaza ya ni. to idan mace ce za a yi masa haka inda yana da rai kuma da zai fuskanta to gani wannan hukuncin ba zai wuce ci. to idan duk za a dinga lura da irin waɗannan abubuwa mm. wanda ya yi din nan a yi masa daidai da abin da ka ka yi wa mutum abin da ya fi ba shi gaskiya to za ka ga an samu sassauci a cikin abubuwan da suke faruwa wannan haka yake to Allah ya samu dace to amin to a labari na gaba mm. yana cewa ba a buƙatar TIN wato tin number din nan da aka ringa cewa a baya mutane su je su ba a bukatar sa a hmm. cikin dokar kudade eh, wajen dokar a wajen eh, dokar abun nan ne gudanar da wajen gudanar da harkokin eh, kasuwanci a hmm. gudanar da harkokin abun nan kudi ta fuskar kasuwanci eh a'a Ah, ah, abin nan ne kasan cewa an ce in baka da wannan eh, namba mm-hmm. shi wannan tin namba ne shine na biyan haraji eh, idan ka biya haraji za a baka wannan namba so kasan mutane da yawa sun ce ana buƙatan wannan namba mai gudanar da harkokin banki ba zai iya gudanar da harkokin bankin ba sai ya mallake wannan in har baka bude account ba misali baka da asusun banki ka ka asusun banki to dole sai an bukaci wannan namba ba a cewar wasu a cewar wasu hmm. sannan kuma in har kana da asusun banki hmm. ba za ka iya gudanar da wani harkokinka na banki ba hmm. dole sai ka kawo wannan so yanzu dai aka gudu aka ce ba a bukatan shi a cikin dokar harkokin kuɗaɗe eh, so kaga wannan yana nufin cewa Um, wanda suka ɗauka a baya hmm. sai an bi wannan ka'ida yake sa mutane suna ta gaba, suna ta tsoro suna ya zanyi ya hmm. zanyi in bude wannan zai uh, zai kawo wahalhalu da dama a cikin hmm, harkokin to yanzu an shafa wannan batu ba maganan shi ba maganan abin uh, ba maganan shi kasan kuma an ce mafi yawancin mutane wanda suka ce ah, dole sai an yi buƙaci wannan sun ce lalle majalisa ta amince da shi ne majalisan ah, dattawa da kuma ita majalisan wakilai to a gurguze lokaci yana yana yana kan mu ah, na samu labarin Najeriya ta kori ta kori kocin ta tare da wani ta matsa wani sabo eh, Me ya yasa haka to ayin katsa tsaya ka kalla wannan dama mun so mu kawo wannan labarin da eh, cikin labarin wasanni cikin labarin wasanni kuma sai ba samu eh to ita Najeriya ayi in ka tsaya ka kalla tuntune ma waɗansu suke dinga kawo ah, jita-jita eh. cewa an kore shi eh sai kuma ta fito ta karyata eh sai ta fito ta karyata wato wannan ba shi da yana da nasaba ne akan yanda Najeriya take ƙara samun koma baya cikin mm. harkokin wasanni. Mm. in ka sa ka kalla har yanzu fa Najeriya har yanzu eh, <laughs> ah, ba ta eh ba ta tsallake saradi ba na shiga shiga cikin kofin duniya a wata zai a Qatar. So in ka za ka kalla Najeriya wacce ƙasa ce ita ce babba a ƙasar Afirka ya kamata a ce ba ah, zuwa yanzu najeriya ta riga ta shiga hmm. cikin ma jerin kasashe wanda suke bukatan waɗannan uh, abin da uh, shiga gasan uh, cin kofin duniya wanda za a yi a Qatar. So amma duk da haka bata samu ta shiga sakamakon wasan da a baya an dinga cinta hmm. an dinga waɗansu ƙasashe ba wanda ba su kai Najeriya ba sun bata matsala sun ne matsala shine ake ganin cewa wannan shine ya ta nasabar warin to Allah ya sa wannan kociya da ya zo ya zo a sa Allah kuma ya ba abin tsallan kafa ta Najeriya sa to amin jama'a kuma anan zamu ja aka da shirin a a madadin ni Rabiu Ali Dabawa da na gabatar da wannan shiri da kuma abokin aiki na Yusuf Shaibu muna cinjina ga babban editan wannan sashi Abdulrazak Yahuza Jere da haka ne kuma nake cewa mu muni lafiya This program is brought to you by Leadership Podcast. from the stable of Leadership Media Group.